Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi. Murtala Faruk sanyi na ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau talata biyu ga watan Janairun shekara ta 2024. bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da bukukuwan shigowar sabuwar shekara da faɗin duniya wasu 'yan afirka mazauna turai sun bayyana fatan su a cikin sabuwar shekarar muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma zai yi bayani kan aiwatar da kasafin kuɗi da kuma bukatun jama'a haka kuma za mu kawo muku shirin jaridun ƙasar jamhuriyar nijar to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. An tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar ƙasa mai karfin gaskiyar ta afka a gabar tekun yammacin kasar Japan a yammacin jiya Litinin. Hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar Japan ta bayar da rahoton girgizar ƙasa fiye da goma a tekun Japan da ke gabar tekun Ishikawa da wasu lardin da ke kusa. mafi girma cikin girgizar ƙasa ita ce mai karfin maki 7.6 a ma'aunin girgizar ƙasa kuma ta tayar da wuta tare da rushe gine-gine a yammacin gabar tekun babban tsibirin japan na honshu akalla gidaje shida ne girgizar ƙasa ta lalata inda mutane suka makale a ciki in ji kakakin gwamnatin yoshimasa hayashi gobara ta tashi a birnin wajima da ke lardin ishikawa kuma an samu katsaye wutar lantarkin gidaje fiye da dubu talatin in ji shi shugaban amurka joe biden ya ce amurka za ta ba da duk wani taimako da za ta iya isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai hare-hare a zirin gaza inda ta sanar ranar litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a gaza yayin da take ci gaba da kai hare-hare akan hamas a yankin sanarwar da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janyero sojojin zai rage raɗin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar ƙafafa ayyukan da ke tafi a cikin shekara mai zuwa saboda yakin zai ci gaba kuma har yanzu ana buƙatar ayyukansu. Rear Admiral Daniel Hagari ya ce ana sa ran ci gaba da yakin. Makasudin yakin yana buƙatar dogon fada in ji shi a ranar Litinin. Isra'ila ta kuma janye tankunan yaƙi daga wasu yankunan Gaza a cewar mazauna wurin. a ɗaya bangaren kuma an rufe hanyar shiga tashar filin tashi da saukar jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta john f kennedy da ke new york yayin da masu zanga-zanga goyon bayan suka hallara a filin jirgin karo na biyu cikin mako guda hotunan bidiyo da aka kafe a yanar gizo ranar litinin ya nuna motoci suna tafiya a hankali wasu na ɗaga tutocin falasɗinu kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike don karkatar da akalarsu. an hana motoci shiga bangaren da matafiya suke bi da yammacin jiya litinin sai masu tikitin tafiya ko ma'aikata da masu ɗaukar fasinjoji hakanan an takaita zirga-zirgar jiragen ƙasa da ake kira air train da ke ɗaukar matafiya zuwa wurin jirgi na wani ɗan lokaci ga fasinjoji da ma'aikata masu tikiti. To nan ba da jimawa ba Sarfilo zai sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan ana ci gaba da shagulgulan bikin sabuwar shekara a duk duniya. Akan haka ne kuma wakiliyar mu a birnin Bonn na kasar Jamus Ramatu Garba ta jiyo mana ra'ayoyin wasu mazauna turai kan bikin da kuma irin fatar da suke da ita ga sabuwar shekarar ta hudu. da jin daɗi bayan cika karfe 12 na safe da ke nufin an shiga sabuwar shekarar 2024 kenan a jamus da ma sauran kasashen turai jama'a daga sassa daban-daban na duniya ne suka yi dafifi a kan wata gada a birnin bon don yin maraba da sabuwar shekarar sunana abbas rabiu muhammad daga nan ƙasar faransa to ni dai fata na ga wannan sabuwar shekara da muka shiga ubangiji allah alkhairin da yake cikin ta allah ya sada mu da shi shirin da yake cikin ta allah ya kare mu da shi ubangiji ya saukar da albarka a ƙasa ta ta Najeriya da duniya ga baki ɗaya. To an dai ci gaba da tarbar sabuwar shekarar a Jamus kamar yadda aka yi ta yi a sauran sassan duniya da harba wuta cikin ƙayatarwa ana taya juna barka wasu kuwa na bayyana fatan su a gaban da sabuwar shekarar. waɗanda suka mamaye wannan babban gadar da waɗanda ke kaɗe-kaɗe da raye-raye kuwa sun bayyana muryar amurka babban burinsu a game da shekarar ta 2024 Ibra daliba ce a Jamus. After all the disappointments, nonetheless, I hope for the absence of anything worse. And um, duk da matsalolin da duniya ta fuskanta a bara, ina mai fatan ganin ba a maimaita wannan yanayin ba. Sannan fata na na gana da kanci harshen Jamusanci da nake koya a yanzu. Daga bisani ina yi wa kowa da kowa murnar shiga sabuwar shekara. And um, thank you again. I wish a happy new year to you and to everyone. Ich persönlich habe mir vorgenommen, als Klassiker wieder mehr Sport zu machen und aktiver zu sein und generell einfach zu reisen. Das Leben kenan wani ɗalibi da ke koyan harshen Hausa a jami'ar birnin Cologne yana mai cewa fatansa ya kasance cikin ƙoshin lafiya ya samu Hausa don ya kasance yana kansa da yaren sunana Khadija Muhammad ta nan France. Kwanan nan na gano wani kungiya mai suna masarautar Hausawan Turai. Wannan kungiya ce wanda take taimakawa 'yan Hausawa. Um, ina fatan cewa wannan kungiya ta ƙara girma kuma ta ci gaba da yin kyau da kuma ci gaba da taimakawa mutane. Yanzu kuma haka ina a garin kammala masters ina uh, zan fara internship a nan France ba da jimawa ba a wannan sabon shekarun. So ina fatan alkhairi a cikin sabon aiki na ina fatan zan yi in koyi abubuwa kala-kala kuma in ci gaba da aiki a cikin wannan sana'an da na fara yi To ranar ɗaya dai ga watan Janairu a sabon shekara dai ana ɗaukar ta a matsayin ranar hutu a Jamus kamar sauran kasashen Turai inda ake yini ana shagulgulan bikin. Happy New Year 2024 to every of us. To da fatan za a ci gaba da shagulgula lafiya. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. A gaida Ramatu Garba, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filo ya dawo da karashin labaran duniya. Jiragen saman Rasha sun kai hari a wata jami'a da wani gidan adana kayan tarihi da ke da alaka da wasu fitattun masu kare 'yan kasar ta Ukraine a karni na ashirin a ranar Litinin, inda mazauna yankin suka sha alwashin gyara barnar. Farko ya farfasa tagogi da yawancin rufin jami'ar a Gargariyar ta ƙasa a wajen yammacin Lviv na Ukraine, inda Stephen Bandera wani jarumi a Ukraine amma mugu a cewar Kremlin ya yi karatu. ya ci karo da abin da zai kasance zagayowar ranar haihuwar bandera shekaru 115 na biyu ya lalata wani gidan kayan gargajiya da ke kusa da roman shukovich dukkanin mutanen biyu sun kasance manyan jigo a juriya da kishin ƙasa ga mulkin soviet kuma suna da alaƙa da rundunar sojojin ukraine upa waɗanda suka yi yaƙi da sojojin soviet a yaƙin duniya na biyu Kasar Habasha da Jamhuriyar Somaliland mai cin gashin kanta sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta farko ta tarihi wadda za ta ba Habasha damar shiga tekun Bahar Maliya, in ji ofishin Firaminista Abi Ahmad ranar Litinin. An bayyana hakan ne a birnin Addis Ababa, inda shugaban kasar Somaliland Musa Bihi Abdi ke ziyara. A cewar Habasha, Ahmed da Abdi sun rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna ko MOU don haɗin gwiwa a babban birnin habasha ya ce yarjejeniyar na da niyyar yin aiki a matsayin tsarin haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu sanarwar da ofishin ahmed ya fitar ta ce yarjejeniyar fahimtar junan za ta samar da hanyar tabbatar da burin habasha na tabbatar da samun hanyar shiga teku daga ƙarshe jiya litinin hukumomin shari'a a ƙasar tunisia sun ba da umarnin tsare fitaccen ɗan jarida zaid alheni tare da gurfanar da shi a gaban kule bisa zargin ɓata suna kwanaki bayan ya soki ministan kasuwanci in ji lauyansa alheni zai fara zaman kotu ne ranar goma ga watan janairun nan akan zargin ɓata sunan wasu a shafukan sada zumunta lauyansa a yaci hammani ya shaida manema labarai 'yan sanda sun fara kama shi ne ranar alhamis bayan ya yi tsokaci game da ministan a gidan rediyon cikin gida a wata hira da aka buga a facebook in ji kamfanin lancin labarai na tunisia ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar tunisia ta buƙaci a gaggauta sakinsa inda ta bayyana tsare shi a matsayin saɓawa tane-tane don hukunta 'yan jarida 'yancin faɗin albarkacin baki da yaɗa labarai su ne manyan nasarorin da 'yan tunisia suka samu bayan juyin juya halin 2011 da ya hamɓarar da gwamnatin shugaba zin al-abdin bin ali da ya janyo zanga-zangar arab spring sai dai masu fafutuka da 'yan jarida sun ce 'yancin faɗin albarkacin baki na ƙara taɓaɓɓarewa tun bayan da shugaba kayi sa'id ya kwace madafin ikon ƙasar a shekarar 2021 sa'id ya ce ana bukatar matakin da ya ɗauka domin ceto ƙasar Tunusia daga rudani a ƙarƙashin abin da ya kira masu cin hanci da rashawa. A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. masu saurare kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Ni alherin Allah na kira ku na ce buldoza. Mata kuna kokari yau ina ce da ku buldoza. kokari amma gauro ba zai gane ba mata suna kokari tunzuru ba zai gane ba idan ka bar gida ka je aiki kafin ka dawo za ka gan gida pes pes ta wanke kaya ta guga kaya ta yi abincin delicious ka gan kwano na walgiya ka bude ka gan jazir gida yana ta kamshi sai ka ce kana Mr. Biggs shi ya sana ce da mata bulldozer na aikin gida. ka hau gado ka kwaba nan take za ka gyara dan wako kai fir'auna dole ka ba su girma babana ko kai ne shekau dole kamar ta ba mata ni ka na ba wa mata kwamfuta na aikin gida mata yau na martaba ku yau ina ba ku sabon suna kokari yau ina ce da ku Madalla, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Za a iya cewa yadda ake tsara kasafin kuɗi a Najeriya da kuma yadda bukatun 'yan ƙasa suke sun yi hannun riga. A Najeriya da wasu kasashen Afirka ba ma bawa wasu abubuwa muhimmanci kamar yanzu ilimin nan. Babban abin yi shine a samu kungiyoyin al'umma masu kishi su yi tsayuwar daka su matsa duk abin da tsarin mulkin mu ya tanada a dinga bin sau da kafa. Batun kasafin kudaden gwamnati daidai da bukatun al'umma a Najeriya ko akasin haka da jan kafar da gwamnatocin Afirka ke yi wajen aiwatar da kudurorin nan na ci gaba mai dorewa guda goma sha bakwai su za mu tattauna a shirin na yau a dakaci. ce mu idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna Madalla, masu ware barkan mu da murnar ganin sabuwar shekara ta 2024. kuma muna roƙon Allah ya sada mu da dukkanin alkhairan da ke cikin ta amin. Masu ware kamar yadda aka sani wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma na baiwa al'ummomi daban-daban damar bayyana matsaloli ko ƙalubalensu a fannoni daban-daban na rayuwa. domin an karar da hukumomi ko gwamnatoci game da nauyin da ke rataye a wuyansu. Dangane da haka ne a wannan shiri na farko na ita wannan sabuwar shekara ta 2024 zami tsokaci ne a kan dalilan gibin da ake samu tsakanin kasabce-kasabcen kuɗi da gwamnatoci ke yi a duk farkon shekara da kuma bukatun 'yan ƙasa. a ƙarshen makon jiya ne dai majalisar dokokin najeriya alal misali ta amince da daftarin kasafin kuɗi na shekara ta 2024 nan da muka shiga wadda shugaba tinubu ya miƙa mata kusan watanni biyu da suka shuɗe yayin da tuni wasu daga cikin gwamnoni a najeriya suka sanya hannu ma akan nasu kasafin. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa babban malami ne da ke koyar da kimiyyar siyasa da dabarun gudanar da mulki a jami'ar Bayar Kano. Ya ce akwai dalilan da ke haifar da hannun riga tsakanin kasafin kuɗin shugabanni da kuma bukatun 'yan ƙasa. Za a iya cewa yadda ake tsara kasafin kuɗi a Najeriya da kuma yadda bukatun 'yan ƙasa suke wato sun yi hannun riga a madadin a ce an sami haɗuwar kai ba don komai ba saboda yadda tsarin mulkin najeriya aka kaddara shi shine za a fara tsara yadda za a tafi gina ƙasa da yadda za a warware matsalolin al'umma daga ƙasa a yi sama ma'ana daga ƙananan hukumomi ake sa ran a gano matsalolin al'umma a lungu da saƙo a tsara yadda za a warware su za a samu cewar wasu a matakin ƙananan hukumomin za a iya warware su wasu kuma a matakin jiha to sannan idan aka tattara bukatun jihohi za a fahimci abubuwan da ake bukatar gwamnatin tarayya ta shigo gwamnatin jihohi kuma da kowace jiha ta yi abin da za ta yi to amma yadda ake yin kasafin kuɗin sai kaga daga sama ake yin sa zuwa ƙasa ma'ana kowace gwamnatin jiha za ta yi zamanta ne ta tsara abin da ta ga dama a ofishin gwamna shi kenan a aikawa majalisa sannan kuma gwamnatin tarayya ita ma sana zama ne a fada shugaban kasa su tsara cewar ga abin da suke so su yi a fanni kaza ga abin da suke so su yi a fanni kaza ga abin da suke so su yi a shiya kaza saboda haka sau da yawa sai i zama na bukatun masu mulki ne a ciki da tunaninsu da abin da suke jin in sun yi kamar sun taimaki jama'a kamar sun warware matsalar jama'a. To tunda al'amura sun zama haka menene abin yi Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce. To a tunanina babban abin yi shine a yi zaɓe sahihi a ƙananan hukumomi. Saboda haka a dage a ganye haka a samar da wannan to hukumar mai kula da tsara tattalin arzikin jiha. kuma kowace karamar hukuma ta zama tana da wakilci sannan a sa ido kowace karamar hukuma a bata kudin da gwamnatin tarayya ta ce a bata a sukan fake da cewar ai ta joint account aka ce account to shi kuwa joint account bai halatta gwamna ya hana su wannan kuɗin ba kuma in an ba su a sa ido a kansu to sannan sai zama na duk sanda za a yi kasafin kuɗi a dage a kan cewar sai an gaya wa kowace ƙaramar hukuma abinda ifi damun mutane a wannan ƙaramar hukuma ta sa a ciki kuma idan majalisa ta yi gyare-gyare ta tabbatar da shi to ita kuma majalisar a sa mata ido ta matsawa gwamnati bangaren bangaren zartarwa lallai su aiwatar da kasafin kuɗin kamar yadda ta zartar da shi wannan bibiyar su ji tsoron allah ba bibiyar abinda zai shiga aljihunsu za su ba a bibiyar aikin da suka ce wa al'umma su tabbatar an yi shi to nan gaba a cikin shirin za mu je abin da manazarta ke cewa dangane da aiwatar aiwatar da kudurorin ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai din nan na Majalisar Ɗinkin Duniya a nahiyar Afirka wanda aka kirkiro su a shekara ta 2015. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura. ya zamanto da ne mai himma bisa kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ake zama a cikin masu masu nazarin harkokin ci gaba sun lura cewa batun gibi da ke tsakanin bukatun 'yan ƙasa da tunanin mahukunta a yayin shirya kasafin kuɗi na shekara-shekara da ma sigar aiwatar da shi na da alaka da rashin aiwatar da daftarin ƙudurin ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai na majalisar ɗinkin duniya a nahiyar afirka wanda ƙasashen duniya suka yi alkawarin mutuntawa bayan amincewa da shi a shekara ta 2015 kusan shekaru tara da suka shuɗe. Malam Ibrahim Ado Kurawa mai bincike ne da rubuce-rubuce akan al'amuran ci gaba a tsakanin al'umma ya yi fashin baki dangane da wannan batu. kamar yadda masana da yawa suke ta faɗa cewa mu a najeriya da wasu kasashen afirka ba ma bawa wasu abubuwa mahimmanci kamar yanzu ilimin nan yanzu daga 2015 zuwa yau shekara takwas an shiga tattara babu wani fannin ilimi da aka gyara shi a najeriya mun san dai ilimin firamare wato basic na local government secondary na jiha jami'a na gwamnatin tarayya amma suna iya haɗuwa da jiha saboda haka inda har ana son ai wannan sai ya zama cewa mutane sun yadda za su yi su wanda suke a gwamnati su yadda cewa za su yi ko mutane su bibiye su yan kungiyoyi da masu faɗa a ci. Amma ka ce sun yadda za su yi, ai sun sanya hannu tun wancan lokaci lokacin da aka sayi aka rattaba hannu akan shi wannan da sun rattaba sun ce za su yi amma ba su yi. Waye zai sa su ai mutane za su sa su. Kungiyoyi da mutanen gari da sauransu a ce mun yadda ba dole a gyara mana. To babu wani yunkuri da mutane suke akan cewa gwamnati dole ta gyara ilimi to in ba za a yi wannan ba wani abu da za a samu ga shi watakila najeriya bata da idayin zabuka ba kuma an kafa gwamnatoci sabbi wasu na ganin kamar wata dama ce watakila da yanzu ya kamata a ce hukumomi da gwamnatoci a najeriya misali sun mai da hankali akan waɗancan wato ƙudurori da ita Najeriya ta amince da su wata shiga cikin kasashen da suka amince da duniya suka amince da su wannan kudurori da duk kowa ya amince da su amma 'yan siyasar Najeriya ba za su yi in ba mutane suka tilasta su yi ya kamata mutanen najeriya su duba tarihi su ga cewa yanci ma da aka samu daga wurin bature wa'annan kungiyoyin su suka samar da shi to idan ba kungiyoyin nan ne suka tashi tsayawa suka ce suna neman kansu yanci daga wurin yan siyasa to za a taba samu sai mutanen kasa sun samu kansu yanci daga wurin 'yan siyasa kamar yadda aka yi da ƙungiyoyi na kwadago da mutane gari suka ce ba su yadda ba. To Allah kyauta. Masu saurare karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu. To a gaida na kwari yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun kasar jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa shugabannin gwamnatocin rikon kwaryar kasashen IOS a ƙarƙashin jagorancin Lamin Zen sun hallara birnin agadas a wunin karshe na gasar kokowar gargajiya karo na 44. A wani bangare na rangadin da Shogel Maiga da Apollinaire Joachim suka yi a karshen mako a niger Jaridar ta ruwaito kakakin gwamnatin rikon kwaryar niger yana ayyana wannan yunkuri a matsayin wata hujjar da ke nunin kungiyar da ta kunshi Nijar da Burkina Faso da Mali bata tsaya a harkokin soja kawai ba. Kungiya ce da ta shafi dukkan lamura ciki har da al'adu da wasannin motsa jiki a tsakanin kasashen uku da ke da wurin makoma daya. Jaridar L'Independent Police ta ce ɗan kokowar jihar Doso Kadri Abdu da aka fi sani da sunan Isaka Isaka ya kafa tarihi a sha'anin kokowar gargajiyar Nijar bayan da ya zama sarkin 'yan kokowa a gasar da aka yi karo na 44 a Agades. kuma wannan shine karo na uku wato shekaru uku jere da juna ba tare da ya sha ƙasa ba jaridar ta ce a karawar karshen da ta hada shi da mati sule na maradi a yammacin lahadi 31 ga watan disamban 2023 ne kadiri abdu ya kai wannan matsayi wanda shine karo na shida a tarihinsa na dan kokowa saboda haka aka bashi tukucin miliyan 12 na sefa da dokin sarauta da takobi ba idin tarin wasu kyaututtukan na daban jaridar la rue de l'histoire info ta bayyana cewa gamayyar kungiyoyi ta dctr ta shiga zagayen jihohi domin kafararsa da nufin tattara shawarwarin talakawan karkara don gabatar da su a babban taro na ƙasa da kuma yadda suke fatan ganin majalisar cnsp ta tafiyar da mulkin riƙon ƙwarya da ma turbar da suke ganin idan aka haukanta ƙasa za ta samu fitar mawuyacin halin da ta fada. jariyar ta ce bayan ya mai da doso da tilaberi dctr ta sabka maraɗi zandayar da difa inda suka gana da sarakuna shugabannin addinai da al'ummomi daban-daban don ji daga gare su kafin a nan gaba tawagar ta kammala wannan zagaye da agades da tawa ko da yake tuni wasu kungiyoyin fararen kular na daban sun fara sukar lamirin wannan gamayya saboda a ra'ayinsu ba ta da 'yancin gudanar da irin wannan taro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga dan mutan Gumel ya sake dawowa da shirinmu na karshe wato labarai a takaice. An tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaskiyar ta afka a gabar tekun yammacin ƙasar Japan a yammacin jiya Litinin. Hukumar kula da hasashen yanayi ta ƙasar Japan ta bayar da rahoton girgizar ƙasa fiye da goma a tekun Japan da ke gabar tekun Ishikawa da wasu lardin da ke kusa. mafi girma cikin girgizar ƙasa ita ce mai ƙarfin maki 7.6 a ma'aunin girgizar ƙasa kuma ta tayar da wuta tare da rushe gine-gine a yammacin gabar tekun babban tsibirin japan na honshu akalla gidaje shida ne girgizar ƙasa ta lalata inda mutane suka makale a ciki in ji kakakin gwamnatin yoshimasa hayashi Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai hare-hare a zirin Gaza, inda ta sanar ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza, yayin da take ci gaba da kai hare-hare akan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janyero sojojin zai rage raɗin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar kafafa ayyukan da ke tafi a cikin shekara mai zuwa. Saboda yakin zai ci gaba kuma har yanzu ana bukatar ayyukansu. su. a ɗaya bangaren kuma an rufe hanyar shiga tashar filin tashi da saukar jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta john f kennedy da ke new york yayin da masu zanga-zanga goyon bayan suka hallara a filin jirgin karo na biyu cikin mako guda hotunan bidiyo da aka kafe a yanar gizo ranar litinin ya nuna motoci suna tafiya a hankali wasu na daga tutocin palestino kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike don karkatar da akalarsu. an hana motoci shiga bangaren da matafiya suke bi da yammacin jiya litinin sai masu tikitin tafiya ko ma'aikata da masu ɗaukar fasinjoji hakanan an takaita zirga-zirgar jiragen ƙasa da ake kira air train da ke ɗaukar matafiya zuwa wurin jirgi na wani ɗan lokaci ga fasinjoji da ma'aikata masu tikiti To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai ta an jima da karfe hudu na yamma agogon Najeriya za a je mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin sarfilo hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma dadi balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalamu